Karin Magana Sura goma sha bakwai Gara ka ci busasshen burodi da kwanciyar rai kuma shiru, da ka je cin abinci a gidan da ke cike da biki amma da ɓacin rai, bawa mai hikima zai yi mulki a kan ɗa mai rashin kunya, kuma zai raba gado kamar ɗaya. daga cikin ’yan'uwansa, ana gwajin azurfa da kuma zinariya da wuta, amma Ubangiji ne mai gwajin zuciya; mugun mutum kan mai da hankali ga mugayen leɓuna, maƙaryaci yakan kasa kunne ga harshen ƙarairayi, duk wanda yake wa matalauta ba'a yana zagin Mahaliccinsu ne. Duk wanda ya yi murna a kan masifar da ta sami wani, za a hukunta shi; jikoki raunin tsofaffi ne, kuma iyaye su ne abin taƙamar ’ya'yansu; leɓunan basira ba su dace da wawa ba, ya ma fi muni a ce mai mulki yana da leɓunan ƙarya. Cin hanci kamar sihiri yake. ga wanda yake ba da shi, ko'ina ya juye yakan yi nasara; duk wanda ya rufe laifi yana inganta ƙauna ne, amma duk wanda ya yi ta maimaita batu yakan raba abokai na kusa; tsawatawa kan sa mutum ya koyi basira fiye da abin da wawa zai koya ko da an doke shi sau ɗari Mugayen mutane sukan kuta tawaye da Allah; za a aika manzon mutuwa a kansu, gara a haɗu da beyar da aka ƙwace wa ’ya'ya, fiye da a sadu da wawa cikin wautarsa, in mutum ya saka alheri da mugunta, mugunta ba za ta taɓa barin gidansa ba. Farawar faɗa tana kamar ɓarkewa madatsar ruwa ne; saboda haka ka bar batun kafin faɗa ta ɓarke, baratar da mai laifi a kuma hukunta mai adalci Ubangiji ya ƙi su biyu Mene ne amfanin kuɗi a hannun wawa, da yake ba shi da sha'awar samun hikima? Aboki yakan yi ƙauna a koyaushe, ɗan'uwa kuma ai, don ɗaukar nawayar juna ne aka haife shi, mutumin da ba shi da azanci yakan ɗauki lamunin wani, ya kuma ɗauki nauyin biyan basusuwan maƙwabci, duk mai son faɗa yana son zunubi, duk wanda ya gina ƙofar shiga mai tsawo yana gayyatar hallaka; mutum mai muguwar zuciya ba ya ci gaba, duk wanda yake da harshen ruɗu kan shiga wahala; kasancewa da wawa kamar ɗa yakan kawo baƙin ciki, babu farin ciki ga mahaifin wawa; zuciya mai farin ciki magani ne mai kyau, amma baƙin rai. kan busar da ƙasusuwa Mugun mutum yakan karɓa cin hanci a asirce don ya lalace yin adalci, mutum mai basira kan kafa idonsa a kan hikima, amma idanun wawa suna a kan ƙarshen duniya, da yake wawa yakan kawo baƙin ciki ga mahaifinsa da ɓacin rai ga wanda ya haife shi. Ba shi da kyau a hukunta marar laifi, ko a bulale shugaba saboda mutuncinsu; mutum mai sani yakan yi la'akari da amfani da kalmomi, mutum mai basira kuma natsatstse ne, ko wawa in bai buɗe bakinsa ba, za a zaci shi mai hikima ne, da kuma mai basira. inda ya kame bakinsa.